dc na nawa ne eh wanda aka ambaci hajjaj a ciki <laughs> ayoyin suratul furqan sura ta 25 wanda muna kan gaba ko in ce mun karkare darasi na goma sha biyu wanda a darasin ne ya fara daga aya ta 45 zuwa ta 54 amma duk da haka akwai ɗan sauran bayani a aya ta 53 wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i tafaddal a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله وهو الذي خلق من الماء بشرا daga cikin dalilai guda biyar da suke nuna samuwar Allah da kaɗaitakarsa Allah shi ne a cikin ƙudurarsa ya samar da mutum minal ma'i daga ruwan mani faj'alahu nasaban sai ya sanya mutum ya zama yana da nasaba wa sihira kuma yana da sarakuta wa kana rabbuka qadira lalle ubangiji mai yawan iko ne mai karfin iko ne akan yin haka abinda malamai suke cewa anan shine khalaqa min alma'i basharan babu shakka abinda ake nufi da alma'i anan shine dugon mani mun yi bayani akan kimiyya ta samar da dan adam daga dugon mani a wancan karatun nan amma karshe Allah ya ce wa kana rabbuka qadira ubangiji yana da cikakken iko kuma shi kadai ne yake da wannan ikon saboda ka kalli dai dugon ruwan mani wai daga shi ne gradually a hankali hankali har ike zama mutum asalinsa madda ce ta ruwa amma kuma kaga nama kaga kashi kaga jijiya kaga bargo kaga gashi kaga abubuwa dai iri daban-daban kaga ruwa kaga jini duka a jikin mutumin da asalinsa da ruwa ne duk duniya ba wanda zai iya haka in ba Allah ba na ɗaya kenan na biyu kuma khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wasihira wannan ruwan a ciki sai Allah ya maida wani ya zama abokin nasaba shine namiji kenan dan uwanka wanka da kaninka da waye da sauransu wasihira da kuma mace wacce da ita ake hada yan uwantaka da wani gidan wanda ba ku da alakar jini da su sai su zama sarkanka shi yasa al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a ya ƙulullahu jalla zikiru, Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka yana cewa wallahu allazi halaka minan nutsafi basharan insanan faj'alahu nasaban Allah wanda ne wanda ya halicci ɗan adam mutum daga asalin ruwan mani kuma faj'alahu nasaban sai ya sanya shi ya zama mai nasaba sai ce wahiya wa zalika saba'a masu nasabar nan kuma guda bakwai ne wasu hiran kuma Allah ya sanya maka ya sanya wasu yan adam ɗin su zama abokan sarakuta wahiya kamsa su kuma su su biyar ne in ka hada biyar ga bakwai ya zama nawa kenan sha biyu sai ce wayannan bakon su ne da suka zo a cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wataala yake cewa hurrimat alaikum wala karanto mana ummahatukum

ummahatukum babaku iyayenku mata kaga nasaba ce me tsakaninka da mahaifiyarka ita ce babanka kaga Allah sai ya ware ta ta zama nasaba ce tsakaninku da ita wa banatukum da ƴaƴanku mata wannan ita ma ƴarka mace ce wa ammatukum da gwaggwanka wa akhawatukum afwan da ƴar uwarka wa ammatukum da gwaggwanka wa khalatukum da kuma me rafaniyarka wa banatul akhi sai kuma yar dan uwanka wa banatul ukhti sai yar dan uwanka wannan su su nawa kenan su bakwai to ka dauko mazajen su mahaifinka ummah